waɗansu asoro su rage mana wannan masifu da ke sauka a kasar mu don Allah su sassauta wannan masifa yi yawa kuma muna amma daga wajen su suke zuwa abin yake zuwa duka gwamna murtala nyako a babban taron jam'iyyar apc da ya nuna ɓacin rai ga yadda suke zargin gwamnatin tarayya na kuntatawa 'yan jam'iyyar musamman ma na jihar rivers inda koda a kwanan nan an harbi sanata magnus abe da mai taimakawa gwamna rotimi amechi ko da yake albarusan roba ne Hakanan jam'iyyar ta nuna damuwa ga abin da ta ce ana musguna wa ƙoƙarin 'ya'yanta na buɗe ofisoshi a jihohin da jam'iyyar PDP ke jagoranta. Tsohon kakakin majalisar wakilai Aminu Bello Masari shine mataimakin shugaban jam'iyyar. Ai abin da yake maganar riba zuwa magana ce ta APC kaɗai ba ta magana ce ta mutanen Najeriya na impunity kare doka, kin aiki da tsarin mulki inda 'yan sanda suka zama 'yan sandan pdp ba 'yan sandan najeriya ba wannan kuma za mu ɗauki matakin da duk da muka ga ya dace wanda za mu kare demokaradiyya da kuma kare daraja da mutuncin 'yan jam'iyyar apc a ko'ina suke a najeriya cikin matakin bin doka amfani da abin da doka ta tanada. Shi ma ɗan majalisar wakilai Kawu Sumaila na ganin APC tamkar ta kama hanyar amshe madafun iko ne a zaben da za a gudanar baɗi. In da karatu ake yi a rubuce kake karantawa a jarida na yanda abubuwa suke tafiya to yanzu an gani mutane zahiri da su sun ji a jikinsu sun taka da kafarsu saboda haka dole mutane canji suke so canji kuma a ko'ina. Alhaji kawo fa sabon shugaban PDP Ahmed Adamu Ma'azu ya ce kun ɗauka da ciwon ajali ne ya kama su. to yanzu sun warke idan ka san ciwon ajali ya kama mutum dab da zai mutu zaka ga kamar ya yi rai daga nan kuma sai ya kwanta ya mutu to abin da ya samu jam'iyyar PDP kenan APC da ta yi alkawarin magance rikicin cikin gida musamman ma a Kano da Sokoto za ta fara rajistar 'yan jam'iyya ranar biyar ga watan gobe. Sanata Kabiru Gaya ya yi ƙarin haske. Gwamnan da suke wannan jiha kamar misali Kano gwamnan Rabi Musa shi shine shugaban jami'ar APC a jihar Kano. In ma da za ka ɗauko a baya ni Kabiru Gaya tsohon gwamna ne shekara ta 21 da barin gwamna. a yanzu so da kan ana neman shugaba a ce rabi kwankwasa bai shigo ba a gwamna ni ne shugaba amma lokacin na haƙura na ce tun mutane sun ce a ba shekaru na ce na yadda shekaru zama shine shugaba to yadda Allah ya kawo kwankwasa a cikin wannan shi ma shekaru ya kamata ya hakura ya zo ya bi layi a tafi tare shi don ci gaban al'ummar jihar Kano gwamnonin APC dai sun yi cincirindo a taron da ke nuna irin tasirin da gwamnoni ke da shi wajen raya jam'iyyu a siyasar Najeriya Nasiru Adamu Alhikaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya